التشهد الأخير التشهد الأخير وجوب التشهد wato tahiya ta ƙarshe da kuma bayani kan cewa yin tahiya din nan ta ƙarshe a cikin sallah wajibi ne ثم كان صلى الله عليه وسلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير من الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي idan ya cika raka'a ɗinsa ta hudu yakan zauna domin yin tahiya ta ƙarshe wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal abin da yake umarni da shi a tahiyar ƙarshe shine irin abin da dama yake yin umarni da shi a tahiya ta farko wanda mun karanta mai aka ce a tahiya ta farko wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awwal irin abin da yake a tahiyar ƙarshe shine abin da ya kasance yana yi a ta farko illa annahu kana yaq'udu mutawarrikan sai dai a tahiya ta ƙarshe annabi ya kasance yana yin zama da ake kiransa a larabce a tawarruk ban san fasarar da zan bashi a Hausa ba wannan a tawarruk din ga yadda yake yufzi bi warakihil yusra ila al-ardi yufzi bi warakihil yusra ila al-ardi yakan zauna akan duwawunsa na hagu akan kasa wato ya hada shi da kasa kun ga zama na farko yana zama ne akan kafar hagu haka wato a haka kenan ta yadda wato ainihin yayin da ka zauna duwawanka ba za su taba kasa ba ka lankwasar da kafarka ta dama ne ka zauna a kanta ta abu kuma ka kafa ta haka yadda annabi ke zaman farko nan kamar da makwatanta amma a tawarruk yadda yake ita kafar daman sai ya zamar da ita haka ta yadda duwawunsa na hagu zai taba kasa ita wannan kafar ta fito nan ta dan fito waje kwan ba yadda da kyau ta hagu ta fito waje shine yuhdi bi warakihi yusra ila al-ardi wa yukhriju qadamayhi min nahiyatin wahida kafafunsa gaba ɗaya duk sai kasance suna bangare daya takun kafarsa takun kafarsa na dama da na hagu suna gefe daya suna gefen dama wa yaj'al al-yusra tahta fakhizihi wa saqayhi ita kafar hagu sai ya sanya ta karkashin wato ainihin fakhizihi wato ainihin cinyarsa wa saqihi da kuma kwaurinsa an gane ku wa yansibul yumna ta daman kuma sai ya kafa ta haka shine annasabu ya kafa ta shoge ta haka ta yadda dan yatsun zai abin da dinkasa kasa kamar da muka a baya wa rubbama farashaha wani lokacin ita kanta da daman sai ya shimfida ta haka an gane ko yakan shimfida ta haka wani lokacin kuma ya kafa ta haka wato duk wanda kai yayi ko ka kafa ta haka ko ka shimfida ta haka to wannan shine abin da ake kira at-tawarruk shi ya kamata mutum ya yi a cikin tahiya ta karshe a dukkan sallar da ake mata karatun tahiya guda biyu wa rubbama farashaha ahyanan waɗannan hadisai gaba ɗayan su ingantattu ne wa kana yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu yatahamalu alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yulqimu kaffahu al-yusra rukbatahu wato tafin hannunsa na hagu yana kame gwiwarsa ta hagu ɗin da shi ya yatahamalu alaihi kusan yakan bayar da karfin jinginarsa akan haka idan ya zo zama din wannan zaman na haka bayan ya yi haka ya shimfida kafar karfinsa galibi yakan zama to a haka a nan gefen wannan dora shi zai yi amma karfinsa yakan dogara akan wannan kun fahimta da kyau وسن فيه alaihi عليه alaihi wa عليه وآله وسلم كما سن ذلك في التشهد awwal. annabi ya sunnanta mana yin salati gare shi a cikin wannan tahiyya ta biyu kamar yadda ya sunnanta mana a cikin tahiya ta farko wa qad madha hunalika zikru siyagil waridati fi sifati salati alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai ya riga ya gabata a can baya an ambatan sigogi da suka zo wanda suke bayyana mana siffofin yi annabi salati sigogin da suke bayyana yadda zaka yi wa annabi salati matashiyar magana ta gaba wujubu salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajibcin yin salati ga annabi sira da amincin tabbata gare shi wa kada sami'a sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rajulan yad'u fi salati annabi ya ji wani mutum yana yin addu'a cikin salatin sa lam ta'ala a farkon addu'ar bai girmama ubangiji ba wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai kuma yi salati ga annabi ba fa qala sai ce ajila hadha kai wannan yayi gaggawa yaya daga kammala wato abin nan sallah kawai sai ka ci gaba wato a cikin sallah ne yaya daga kammala tahiyatu ba salati ga annabi ba wani abin da ke nuna godiya ga Allah daga kammala zaman ka kawai shikenan sai ka ce zaka ci gaba da addu'a ajila haza thumma da'ahu sannan annabi ya kira shi fa qala lahu wa li ya faɗa domin sa da kuma dukkan sa cikin al'ummar musulmi idza salla ahadukum falyabda bi tahmid rabbih azza wa jalla yace idan ɗayan ku yi sallah to da ya zauna ya fara godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wasana'i alaihi da yabo gare shi thumma salli sannan ya salati wa fi riwayatin a wata riwaya li yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa sallam ya sannan kuma ya salati ga annabi sallallahu alaihi tabbata gare shi thumma bi ma sha'a sannan ya addu'a ya roki abin da ya so ya roka wato kenan idan ka zauna a za ka yi ita tahiyya ita ce ta kunshi godiya da yabo ga ubangiji at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat kaga duk yabo ga ubangiji assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh har ka zo ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu sannan sai kai salati sannan bayan ka kammala salati kuma wannan abin da ya rage sai mutum ya yi addu'a wannan hadisi imam ahmad ya rawaito shi da abu dawud wa ibn khuzaimah wal hakim wa sahahu wa wafaqa az-zahabi mala yace wa alam anna hadha al-hadith yadullu ala wujubi salati alayhi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi at-tashahhud lil amri bihi wannan hadisi karkashin sa ne zamu fahimci wajen sun yawa annabi salati cikin tahiya saboda annabin yayi umarni da shi umarni na annabi kuma ana daukan shi a matsayin waje. wato umarni daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ana daukan shi a matsayin wajibi don ya ce li yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin wata riwaya li yusalli kaga fi'il al-amr ne in ce fi'il al ne tare da cewa fi'ili mudari'i ne saboda lamul amr ta shiga cikin sa lamul amr idan ta shiga cikin fi'ili mudari'i tana sa shi zanto fi'il al-amr sa cewa li yusalli ala nabi ya zama umarni kenan umarni kuwa ana daukar shi a matsayin wajibi malaki dan saboda an yi umarni da shi wa kad zahaba ila wujubi ila wujubi al-imam shafi'i wa ahmad fi akhir riwayatani anhu imam shafi'i ya tafi zuwa ga wannan bisa cewa yin salati ga annabi cikin tahiyya wajibi ne haka imam ahmad a riwaya ta karshe daga cikin rawayoyin da aka rawaito daga gare shi wa huma ilayhi jama'atu min sahaba har kuma akwai jama'a cikin sahabbai da suka rigaye waɗannan malamai guda biyu wa ghairuhum da wanin su bal qala al-ajurri fi shari'a al-imam al-ajurri ya faɗa cikin littafin sa mai suna al sharia man lam yusalli ala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi tashahhudihi al-akhir yace duk wanda bai wa annabi salati ba cikin tahiyarsa ta karshe wajaba alaihi i'adatu salati ya zama wajibi wato ya sake sallah ولذلك فمن نسب الامام الشافعي الى الشذوذ لقوله بوجوبها فما انصفا مال الباني ce to dan haka duk wanda yace wai imam shafi'i ya kauce wa sauran malamai tunda yace wajibi ne salati ana ga maganar sa ba a kirga ta a matsayin magana wai sauran malamai ba wanda ya tafi kan wannan sai shi to duk wanda yace haka fa ma ansafa bai adalci ba dan ba imamu shafi'i ne ya fara faɗin haka ba daga cikin sa ko manyan sahabbai sun faɗi wannan ga kuma waɗansu daga cikin kunsa ga kuma waɗansu cikin waɗanda suka zo bayan sa karshen magana ga imamul ajurri ya ce ma duk wanda bai wa annabi salati ba cikin tahiyar karshe bai da sallah din sai ya saki kama bayyana hul faqih al haytami fi durr al mandud fi salati was salami ala sahib al maqam al mahmud haka imam al haytami ya fadi wannan bayani a cikin littafin sa ad durr al mandud fi salati salami ala sahib al maqam al mahmud kun gane ko wa sami'a rajulan yusalli fa majjada Allah wa hamadahu wa salla ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam gare shi ya ji wani mutum yana salla ya girmama ubangiji cikin sallan sa ya gode masa sannan kuma ya salati ga annabi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa wasallam tabbata gare shi yace da shi ud'u utujab wa sal tu'ta yanzu roki abin da zaka roka za a ji kuma ka roƙa duk abin da ka dama za an ansa maka kuma wannan hadisi imam an-nasa'i ya rawaito shi bi sanadin sahihi wato kenan bayan tahiyya sai salati ga annabi sai kuma sallama kuma kenan wujubul isti'azati min arba'in qabla ad-du'a'i mala yace wajibcin yin neman tsari daga al'amurra guda hudu kafin mutun yayi addu'a akwai al'amurra guda hudu waɗansu malamai suna ganin mustahabbi ne ka nemi tsari da su saboda annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana neman tsari da waɗannan al'amura guda hudu waɗansu malamai suka ce wajibi ne waɗansu suka ce mustahabbi amma malam albani shi ya tafi zuwa ga wajibci da haka yace wujubul isti'azati min arba'in qabla du'a wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kasance ya kulu yana cewa idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya kammala tahiyyar karshe falyasta'iz billahi min arba ya nemi tsari daga al'amura guda hudu يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ga abin da zai nemi tsari da shi ya Allah ina neman tsarinka daga azabar wutar jahannama ɗaya kenan na biyu ina neman tsarinka daga azaban kabari na uku ina neman tsarinka daga fitinan mutuwa da rayuwa na hudu ina neman tsarinka daga fitinan almasihi dajjal an gane ku al'amura guda hudu kenan sun mai yadda uli nafsihi bi ma badala sannan mutum ya yi wa kansa addu'a na irin abin da ya bayyana gare shi cewa yana son yi addu'a da shi kun gane da kyau to kun ga wannan shek Albani ya tafi kan cewa karanta wannan ya zama wajibi idan ka zo tahiya bayan kayi ka kayi salati kafin ka kai ga yin sallama dole ka karanta wannan saboda me ya zama wajibi saboda annabi ya yi umarni dan ya ce idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir idan ɗayan ku ya kammala tahiyar karshe falyasta'iz billahi kaga falyasta'iz ai fi'il al ne al'amur kuma na daukan shi a matsayin wajibci har sai in wani abu ya zo ya mayar da shi musahabbanci in ko babu to sai a kyale shi akan wajibci yake falyasta'iz billahi min arba yanayi nemi daga al'amura guda hudu yanayi nemi daga waɗannan al'amura guda hudu wato azabar jahannama azaban kabari azaban mutuwa da rayuwa azaban kuma wato masihi dajjal kaga wannan abin da ke nuna mana wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari daga azabar wuta wanda shine mafi soyuwar bayi a wurin Allah mafi falalan bayi a wurin Allah ta'ala in ya zanto annabi da kansa yana neman tsari daga wutar ubangiji kenan wani kuma zai ce shi baya jin tsoron wuta daga nan za gane kuskuren sofayen da suke cewa su ba sa jin tsoron wuta kuma su ba sa bukatar aljanna wannan ta'addanci kenan tsabagen yin shigi wa ubangiji ta'ala wai sai su kawo wata falsafa idan Allah ya shafe wuta ya shafe aljanna to me zaka yi wai duk wanda ke bautar Allah dan jin tsoron wuta dan kwaɗayin samun aljanna wai bai zama bawa mukhlisi sosai da sosai ba saboda ya alakanta bautarsu da waɗansu al'amurra wai su suna bauta Allah kawai dan shi Allah shine Allah ba su da aljanna kuma ba sa jin tsoron wuta to wannan ta'addanci kenan wuce inda annabi ya tsayar da mutane kun fahimta da kyau idan mutum ya tambaye ka to yanzu in ba wuta ba aljanna za ka yi bauta sai ka ce ka bari sai in ba wuta ba aljannan ka tambaye ni yanzu ba akwai su ba ba wani dalili da ya nuna babu su akwai su dan Allah ya maganan aljanna ya tabbatar akwai ta an gane ko ya maganan wuta ya tabbatar akwai ta ita wuta yace fattaqun nar allati wa an-nas wal hijara uiddat lil kafir ku kiyaye wuta wadda ta mutane da duwatsu an tattale ta don kafirai ibn kasir yace an ce o uiddat an tattale ta kenan yanzu haka akwai ta tunda fi'il amr fi'il fi'il madi ne wannan aljanna kuma yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu wa uiddat lil muttaqin ita kuma aljanna an tattale ta domin masu takawa yanzu haka akwai su da haka kenan za mu ginu kan cewa akwai su kuma Allah ne ya ce mu kiyaye wutar fatta kunnara Allah fi wa handa hannasu wal hijara kuma Allah ne ce mu gaggawa mu kwadaiti aljanna wa tsari ofi al-amr ku yi gaggawa ila magfiratin min rabbikum zuwa ga wata gafara daga wurin ubangijin ku wa jannatin da aljanna ardu har samawati wal ardu to duk Allah ne ya ce wannan to kuma sai wani ya zo da tunaninsa kawai tunanin ma ci bayan tunani ya zo ya ce ah, a kara kwadaita aljanna kara kwadaita wuta ga sa annabi na neman tsari daga wuta kuma wannan na nuna ko azaban kabari kuma sabani wanda suke inkarin azaban kabari an fahimta ko kuma wannan na nuna kenan akwai dujal kuma zai zo dan ga annabi na neman tsare da shi gaba ɗayan waɗannan kuma suke nuna kenan ya halatta mutum ya riga kafi ya nemi Allah kiyayewar cuta tun kafin ta zo tun da annabi ya nemi tsarin waɗannan al'amuran sun riga sun same shi ne ko kafin su same shi ba su riga su same shi ba amma da haka yake neman Allah kiyaye shi daga su sun maye da uli nafsihi mimma badalahu sannan ya ambaci ya roƙan wa kansa irin abin da ya bayyana gare shi yana so ya roƙa wani hadisi muslim da abu awana da imam nasa'i da ibn al-jarud da surwaito shi wa kana sallallahu alaihi wa sallama yad'u bihi fi tashahhudi annabi tsira da mace sabbata dare shi ya kasance yana yin addu'a da wannan sigar allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama zuwa karshe fi tashahudihi a cikin tahiyatinsa ma'ana idan ya kammala tahiya ya kammala salati wa kana yu'allimuhu as-sahabata radiyallahu anhum kuma annabi ya kasance yana sanar da sahabbai su yi wannan kama yu'allimuhum surata min alquran irin yadda yake koyar da su sura ta cikin alqurani haka yake karantar da su wannan addu'a to kaga wannan addu'a ce mai matukar muhimmanci ya kamata daga yau idan mutum ya san baya addu'a da ita kenan ya rinka yi tunda ta zama wajibi dan umarni ne daga annabi sai har sai in ka samu karina da ta kautar da shi daga wajen su zuwa ga mustahabbanci kuma alal aqall dai duk abin da kake jin tsoro a duniya bai wuce wannan guda hudun ba akwai abin tsoron da ya wuce wadannan azabar jahannama azaban kabari fitinar eh, rayuwa da ta mutuwa fitinar masihi dajjal ai ba wata fitina da ba azabar da tafi waɗannan gaba daya ya kamata kenan kowa ya kiyaye daga gawo ya kasance yana karantar da wannan kuma idan mutum ya koma gida ya tuntuɓi iyalinsa ta iya ko bata iya ba a sallar da take tana yi ko ba yi in bata iya ba dare ɗaya dai ya kamata ka kashe minti talatin ko arba'in har ta iya ba ƙaramin lada za ka samu ba don a gudu tare a tsira tare ko addu'a kabla salami wa anwa'uhu mun yi magana akan cewa mutum zai yi addu'a kafin ya yi sallama to wannan addu'a kafin mutum ya yi sallama yaya yake mutum zai roƙi abin da ya ga dama ne ko kuma zai kiyaye waɗansu lafuzza da suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kadai aka yi masa izini yayi amfani da su yanzu duk zamu ji wannan wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi adiyatin mutanawwi'a annabi tsira da aminci tabbata gare shi ya kasance yana yin addu'a cikin sallarsa da addu'o'i daban-daban taratan bihaza wa taratan bihaza wani lokacin da wannan wani lokacin da wannan wa akarra adiyatan ukhra kuma ya tabbatar da wadansu addu'o'in da ba shi yayi ba amma sahabbai sun yi a gabansa kuma bai hana su ba wa amara musalli an yatakhayyara minha ma sha waɗannan addu'o'i da yake yi daban-daban da kuma wanda ya tabbatar da waɗansu sahabbai a kai ya umarci mai yin sallah ya zaɓi wanda ya ga dama cikin su yayi wa haka hiya ga addu'o'in nan kuma kamar haka kafin nan albani ya sa lamba a ƙasa wajen inda ya ce ya umarci mai sallah ya yi addu'a da nau'in da ya ga dama cikin waɗannan nau'ika da zamu ambata baya Ya ce bukhari da muslim suka rawaito kala al-asram al-asram ya faɗa imam al-asram ɗaya ne daga cikin ɗaliban imam ahmad bin hanbal yace kultu li ahmad na ce da imamu ahmad bin hanbal bima za ad'u ba'da tashahhud da me ya kamata in roki Allah bayan na kammala tahiyya qala kama ja'a fil khabar sai ce kamar yadda yazo cikin hadisi zakai qultu lahu sai nace da shi awalaysa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam thumma liyatakhayyar min ad-du'a ma sha yace to ba annabi ya ce mutum ya zaba abin da ya so ba cikin addu'a din dan me zaka ce sai wanda ya zo cikin hadisi ka kayyade ni da shi kala sai imam ahmad yace ya min ma jaa fil khabar eh ya zaba daga cikin abin da yazo cikin hadisi ba daga kansa ba imam ahlus sunna wal jamaa kenan fa'awatuhu al ya ce na sake dai maimaita masa tambaya ta fa kala yace ma fil khabari abinda zaka yi wanda yazo cikin hadisi ya salam naqalahu ibn taymiya ibn taymiya ya tsiro wannan magana wa min khattihi naqaltu shi kuma yace daga rubutun sa ni kuma na tsiro inji Sheikh al-Albani ka duba majmu'ul fatawa wastahsanahu imam ibn taymiya yace wannan magana ce mai kyau kala har yace fa inna lam fi du'a'i kalmar al-alif da lam dake cikin addu'a da yace li yatakhayyar min ad-du'a'i a an gane ko sun maye da ulun nafsi imam dalahu a wani wurin yace thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'jabahu ya zabi irin abin da ya burge shi cikin addu'a kamar yadda muka karanta can cikin hadisan da suka wuce baya wannan alif da lam din da ke cikin addu'a malam yake cewa a wannan allamu din fi du'a'i lid-du'a'i allazi yuhibbuhu Allah laysa li jinsi du'a'i tana nufin addu'a irin wanda Allah yake so ba wai jinsin kowane irin addu'a kaga dama ba ila akhir kalamihi har zuwa karshen sa sun makala sannan sai ce fal ajwadu an yuqala mafi kyawu dai a ce illa biddu'a il mashru'il masnuni wato alif da lam dinnan tana nufin addu'a wadda aka shar'anta addu'a wadda aka sunnanta wa huwa ma waradat bihi al akhbaru shine duk abin da hadisai suka zo da shi wa ma kana nafi'an da abin da ya zanto mai amfani wato ibn taymiya yana ganin mafi kyau ka zabi addu'ar da hadisai suka kawo karka kawo taka daban yace domin duk abin da kake so ka roƙa dai ya zo cikin waɗannan abin da hadisin ya tabbata da shi ba sai ka kawo naka ba in kuma za ka kawo naka to ya zanto mai amfani ya yi kama da wancan wato kenan ba a ƙayyade ka da wancan ba ka iya kawo naka amma ya zanto mai amfani albani ce kultu ni ko nace wa huwa kama kala abin da ya faɗa cewa ba za ka karanta komai ba sai wanda ya zo daga annabi wannan haka ne lakin na ma'arifata ma kana nafi'an sai dai da ya kare cewa wa ma kana nafi'an mutum ya iya kawo abu mai amfani ya ce to sanin abin da yake mai amfani min addu'a cikin addu'a ya tawaqqafu alal ilmi sahihi wannan ba wanda zai iya gane abu na da amfani sai yana da ingantaccen ilimi ina ilmul kitabi was sunna in ba haka ba kila zuciyarsa ta suranta masa cewa wannan addu'ar mai amfani ce a waye gari ba ta da amfani tunda ba ba ladabi wajen karanta ta ba ladabi wajen mukhatabar ubangiji da ta mai yiwa zai iya zama haka kun gane ko wa hadha kallaman yakumu bihi samun ilimi mai amfani da zai sa ka fayyace addu'a ta gari ko wannan kaɗan ne cikin mutane wanda zai iya yin sa fal aula al wuqufu inda du'a al waridi da haka mafi dacewa kowa ya taka birki wurin addu'a da ta zo daga wurin annabi kar ya wuce ta wala siyama idza kana fihi ma yuridu da'imin hudda al matalib musamman ma idan ya zanto abin da kake so ka roka dan gashi ka ganshi kalara annabi ya riga ya riga ka furtawa sai kai amfani da lafazin da ya amfani da shi wallahu a'lam kun gane matsalar kaga da yawa daga cikin hawa suna ganin ba lalle bane sai wacce ta wajen annabi annabi ya ce li yatakhayyar min ad-du'a'i jabahu su sun dauki wannan tunda sun ce mutum annabi ya ce a zabi addu'a irin wanda kaga ta burge ka irin wanda kaga kana sha'awa abinda kaga kana so ka roka sai ka roka ko ba da wani yare ne in ma baka iya larabci in ka iya larabci kai da larabci in baka iya baka da yaren ka wannan da yawa daga cikin fuka hawa haka suka amma shi malam albani yana ganin cewa a aka tsaya daidai na annabi din nan dole sai lafazin da ya zo daga bakin annabi kai tsaye ko abin da wani sahabi yayi annabin ya ji bai hana shi ba ya zama takariri kenan to shine kawai zaka yi amfani da shi amma ba za ka kawo wani ba shi ko ibnu taymiya yana ganin eh wannan na annabin shi yafi dacewa kai ban da shi duk abin da yake mai amfani kuma in kai shi to babu laifi shi kuma albani yana ganin to ai gane wannan mai amfani ne sai in mutum na da ingantaccen ilimi ilmul kitab was sunna wanda wannan a cikin kowane mutum 100 da wuya ka samu biyar masu wannan an fahimta ko saboda haka shine da ya kai kawo din da malamai suka yi akai maganar ibnu taymiya tana da matukar karfi da maganar sauran malaman da suke dan sun ce li yatakhayyar min ad duai ma sha tunda annabi ce zabi abin da ya so wanda kalmar ma sha din nan kaga tana da yawa kenan ya siga ce ta sunan mosul wanda yana cikin sigogi na umum kayyade shi a yi taksisin sai yana bukatar mukhassis domin dukkan umar za a dauke shi a matsayin umar har sai an samu taksis dinsa amma dai dukkan duniya ta yarda mafi dacewa mafi kyau tsayawa inda annabi ya tsaya duk abin da zaka roka to ka tsaya daidai inda annabi ya tsaya ya fi duk wani lafazin da zaka kawo amma idan mutum ya yi wani abu daban kishiyar wannan za mu ce sallar ta lalace ba za mu ce sallar ta lalace ba saboda wancan khilaf kun fahimta da kyau ga nau'ikan nan na do'i da ake kafin tahiya na farko mutum na iya cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min al ma'sami wal maghrami abinda ake kira da al ma'sam shine laifi aikin laifi al maghram kuma bashi annabi na neman tsari kar ya zama cikin masu aikin zunubi annabi na neman tsari kar ya zanto cikin waɗanda bashi zai musu nauyi aka shine malam isa lamba yace huwa al-amru alladhi ya'samu bihi al-insan al-ma'sam shine abinda mutum in yayi yayi laifi aw huwa al-ismu nafsuhu ko mutum shine laifi din gaba daya wad'a lil masdar mawdi' al-ismi a kawo masdar ana nufin ismi kenan wa kadhalika al-maghrib ya haka kuma lafazin maghrib wa yuridu bihi daina yana nufin wato bashi bi dalili tamam al-hadith dan saboda a karshen hadisin qalat aisha aisha tace fa qala lahu qa'ilun sai wani mutum yace da shi ma aksara ma tasaidu min al-maghrib ya rasulullah sai wani mutum ya ce da annabi kai kana yawaita neman tsari daga bashi me yasa kace yin haka ya annabin Allah fa kala sai annabi ce innar rajula idza gharama hadasa fa kazzaba wa wa'ada fa akhlafa yace ai idan mutum ya ci bashi zai magana ne kaga yayi ƙarya ya alkawali kaga ya saba sai bashi yana cikin wannan yakan sa mutum ƙarya yakan sa mutum saba alkawali yace da haka nake neman tsari da bashi in ji annabin rahma sallallahu alaihi wasallam saboda ka ci bashi lokacin biya yayi kai baka biya ba amma maimakon ka faɗi gaskiya fi sabilillah sai kai ta ƙarya wallahi waɗansu kaya ne kawai jiran na ɗauka sun kusa shiga ashe ba su shiga ba ko waɗansu kaya sun taho daga kwatano ba su karaso ba ko sun taho daga waje ba su shigo ba har sai mutum ya yi ƙarya ka faɗi gaskiya ka gaba ka yanzu ka haɗa laifi guda biyu kenan <laughs> shi ka saba alƙawari gashi ka yi ƙarya Allah ya tsare mu wato kun ga a cikin wannan an samu canjin alma'a maasami wal magharami a yamakon a kawo almasihi dajjal ko kai watan ko kai wannan duk wanda kai ta yi na biyu allahumma inni a'udhu bika min sharri ma alim wa min sharri ma lam a'lam min sharri ma amiltu wa min sharri ma lam a'mal ba'du yace ya Allah ina neman tsirin ka sharrin abin da na riga na aikata da kuma ma sharrin abin da ban riga na aikata din baka kiyaye ni kar in aikata wanda na aikata ka kiyaye ni sharrin sa sharrin sa shine sakamakon sa da zai biyo baya ma'ana kar ka kama ni da laifin wanda ko ban aikata ba ka kiyaye na aikata shi na sakamakon ma kuma a ce zai same ni kun gane wannan da kyau wato yace min shari ma fa'altu min sayyi'ati min shari ma lam a'mal ay min alhasanati yani min shari sarki al'amala biha malam ya fassara cewa min shari ma amiltu din nan yana nufin sharrin abin da ya riga ya aikata na munanan ayyuka wa min shari ma lam a'mal ba'du yana nufin sharrin abin da bai aikata ba na kyawawan ayyuka domin rashin aikata kyakkyawa sharri ne kada barin kyawawan ayyukan ya sa a kama na da laifi kun gane ko mala haka ya fassara shi daga kasa idan kun duba na uku allahumma hasibni hisaban yasira wani lokacin annabi na cewa allahumma hasibni hisaban yasira ya Allah kai min hisabi hisabi wanda yake mai sauki hisabi mai sauki shine kamar da hadisin Aisha ya bayyana kawai shine wato ayyukan ba kirga su za a yi ba ta za a taro su ina ayyukan kirki na na kaza to na a wuce a wuce a wuce hisabun yasira <laughs> shine ba sofa yi hasabu hisaban yasira wa kalibu ila alihi masruda dan da annabi yace mata man nukishal hisabu uzib duk wanda aka ce za a bi diddigi daya biyu uku hudu biyar kaza mai kai kaza mai kai yace sai an masa azaba sai Aisha ta ce ah, to ba gashi ko Allah ce fa saboda hisabu ya yasira ce inna ma huwa al-ard ai wannan kawai bujo da ayyukan zai a ce a wuce amma in za a tsaya a bi diddigi kowanne wai sai an masa azaba ba wanda zai kai haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam to kaga yana roƙon wannan Allahumma hasibni hisaban yasira to kaga zamu ga waɗansu abubuwan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su don shar'antawa domin in ba haka ba ai yana da tabbas in Allah ya riga ya masa gafara maganan a ce a kididdige ayyukansa ko a ce kaza ai babu wannan Allah ya riga ya masa gafara wanda za a tashi shi a makaman Mahmud a sa an yi ba a saka rabbuka makaman Mahmuda mutumin da za a wa wasila manzilatun fil janna la tanbaghi li abdin illa tambagi illa li abdin min ibadillah wani matsayi cikin aljanna da ba wanda zai samu sai shi gida ne na mutum ɗaya an yi shi da mutum ɗaya kuma shine mai shi wanda za a biyo a shafa'atul uzma ya ce duk duniyar nan gaba daya a babban ceton da za a yi din nan na cewa a yi hisabi bayan mutane suna rana suna tsaye ga gumi ya lullube su ba wanda ya sai magana a ce a yi hisabi ko a yi bayani ko wasan matsayin shi annabi ne kawai zai daga kai duk duniya ya yi magana to kaga ai an riga an bashi amma me yasa yake roƙon waɗannan na farko saboda ita kanta addu'a ibada ce an fahimta ku ita kanta addu'a ibada ce dan ta nuna na kaskantuwar bawa a gaban ubangijinsa kuma na biyu dan ya shar'anta mana mumi an fahimta ku dan wanda za a yi wa hisabun yasir ai waɗanda za a baiwa takardu ne a hannun dama to waɗanda za a wa takardu a hannun dama shin su ne mafi fita cikin aljanna ba su ne mafi fita ba domin ah, wa mamul utai kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu to ka kuma a lahira idan an tashi ai kashi uku ne akwai al-muqarrabun wanda su ko takaddan ma ba za a ba su ba kawai ku wuce ne sannan ashabul maimuna masu wanda za a ba a hannun dama ashe al-muqarrabun sun fodan nan kamar yadda idza waqa'at al waqaa ta kawo su laysa liwaqatiha kaziba khasidatu rafi'a wato tashin kiyama idan ta auku wadda faruwarta ba wanda ya sai karyata ma'ana ko mutum ya karyata a zuci ita za ta gaskata kanta da kanta dan za ta zo a ta yi tun lariba fiya khasidatur rafi'a za ta kaskantar da waɗansu wanda da anan ana ganin su ne madaukaka ta ɗaga waɗansu wanda da anan su ne ba komai ba wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab idza rujjatil ardu rajja idan kasa ta yi girgiza iyakacin girgiza wa bustatil jibalu bassa aka sheke duwatsun duniya suka zanto kura fakanat haba'an mubassa suka zanto kura abin daidaitawa wa kuntum azwajan salasa ku mutane sai ku zama gida uku da ashabul maimana ma ashabul maimana kashin farko kenan ma abuta takaddar dama to su wane ne kuma abuta takaddar hannun dama wa ashabul mash'ama na biyu kenan ma ashabul mash'ama ma abuta takaddar hannun hagu to su wane ne kuma abuta takaddar hannun hagu sai wa kuma wasabiquna sabiqun ulaiikal muqarrabun kaga ba a kawo su daga farko ba sai da aka gama ambatan mutane sannan aka kawo su was-sabiquna da waɗanda suka tsere suka riga suka riga ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im waɗannan sune makusanta a cikin aljannan ni'ima sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin suna da yawa a farkon wannan al'umma amma su yanka kadan ne a ƙarshe a cikin sahabbai sun yawa <laughs> mana wasabi kun sabi ba cikin sa sullatun min al-awwalin wa qalilun a cikin manan gurin sai dai sai sai an yi da gaske a samu a samu wadancan ulakal muqarrabun fi jannatin tumil awwal wa qalil akhirin to ka ni za a yi ta sakamakon su sakamakon su gaba daya to kaga annabi ya ce hasibni ya yasira su waye waɗanda za a yi wa hisaban yasir ashabul maimuna kaga ba su kai ma al muqarrabun ba to annabi na roƙon ya zama cikin su kenan annabi na roƙon ya zama cikin su kenan kaga ai shar'antawa ne shar'antawa ne dan ya shar'anta mana ne sannan saboda tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan saboda ita addu'a kanta abin nan da sauransu ko ya kasance hasibin hisaban yasira bi hasabihi huwa sallallahu alaihi wasallam gurgudan shi menene hisaban yasira a wajensa don tun da shi ya sha bamban da sauran jama'a ila da mun ce tabbata gare na hudu allahumma bi ilmikal ghaib wa qudrika ala al-khalq ahyini ma alimta al-hayata khairan li وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق وفي رواية الحكم والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنفت قرة عين لا تنفت ولا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت wa as'aluka lazzatan nazari ila wajhik wa as'aluka shauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirra wala fitnatin mudilla allahumma zayyina bi zinatil iman waja'alna hudatan muhtadin wannan duk idan ka kammala tahiyya ka kammala salati kafin kai sallama kenan allahuma bi ilmikal ghaib kaga nan kana tawassuli da ilimin ubangiji dama zaka yi tawassuli da sunan Allah ko sifarsa walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha sai kace ce Allahumma bi ilmikal ghaib ya Allah ina tawassuli ina kamun kafa da siffarka ta ilimi ilimin nan wanda da shi ka san gaibu wa qudratika alal khalqi ina tawassuli da ka bisa ga ikon halitta ahyini ma alimtul hayata khairan li rayar da ni matukar ka san rayuwa ita ce za ta zama man alheri wa tawaffani idza kanat al wafatu khairan li ka kuma karɓi raina idan ka san mutuwa ita ce za ta fi zama man alkhairi wato ba a san mutum ya roƙi mutuwa kai tsaye ko rayuwa kai tsaye annabi ce kan ɗaya daga cikin ku ya gulaci mutuwa dan wata musibar duniya ta same shi in har ya kasance sai ya roƙa to abin da zai ce kenan ya Allah rayar da ni in rayuwa za ta zama mun alkhairi karɓi rayuwa ta in mutuwa ce ta fi zama mun alkhairi Allahumma was'aluka khashiyataka fil ghaibi wa shahada ya Allah ina neman ka ina roƙonka ka kimsa mun jin tsoronka a fai da kuma ɓoye wa as'aluka kalimatal haqqi ina roƙonka in zanto mai faɗin kalma ta gaskiya a wata riwaya kalimatal adali in zanto mai faɗin kalma ta adalci wato eh, kalma ta hukunci wal adali da adalci Bil ghadabi war rida a lokacin da nake cikin fushi ko lokacin da nake cikin yadda ma'ana ko ina cikin fushi ko ina cikin walwala ya Allah karka sa farin ciki da yawa ya sa in yi ƙarya karkasa damuwa da yawa kuma su sa in yin adalci ke samun faɗin kalma ta gaskiya ko a cikin jin daɗi ko a cikin wahala ko a cikin yarda ko a cikin fushi yanzu to duk abin da zan furta gaskiya ne kaga wannan babban roƙo ne domin galibi idan mutum yana cikin annashawa da yawa shikenan sai bijire ma ubangiji ko in yana cikin damuwa da yawa kuma sai kasa yin adalci to amma duk wanda ya sami yin adalci cikin halayen nan guda biyu to ba karamar rabo Allah ya bashi ba Allah ya sa mu cikin su wa as'aluka al-qasd fil faqri wal ghina ina roƙonka in zanto mai bin tsaka tsakiya cikin al'amarina fil faqri in ina cikin talauci wal ghina ko ina cikin wadata an gane ku. wa as'aluka na'iman la yabid ina roƙonka ni'ima wadda ba za ta kauce ba wadda ba za ta gushe ba wa as'aluka qurrata aynin la tanfad ina roƙonka kwanciyar rai da ba za ta kare ba wala tanqati uku ba za ta yanke ba was'aluka rida ba'da al-qada ina roƙonka in zanto mai yadda da abin da ka riga ka zartar in ka zartar mun talaka kada in rinka yin fushi da kai cewa ka dora mun talauci in ka dora mun cuta kar in rinka kai kukanka zuwa ga wanda bai dace in kai kukanka zuwa ga wani daga cikin bayinka ka sa ni in zanto mai yadda da abin da ka zartar a kaina was'aluka bardal aish wasaluka bar da mun karanta ba daidai ba mun ce biraddil ais ko wasaluka as'aluka bardal ais bardal ais ina roƙonka daɗin rayuwa sanyin rayuwa ba'dal mauti bayan mutuwa wato in zama in samu rayuwa mai daɗi cikin kabari kenan wasaluka as'aluka nazari ila wajhik ina roƙonka in dace da ɗanɗanin gani zuwa zuwa gare ka ya ubangiji wa as'aluka shauqa ila liqa'ika ina roƙonka in zanto mai shauƙin saduwa da kai fi ghairi darra mudirra ba a cikin wata cuta mai cutarwa ba wala fitnatin mudilla kar in samu kana cikin wata fitina ko mai halakarwa wala fitnatin mudilla اللهم زينا بزينة الإيمان يا الله كمان أدو دا أدن إيماني وجعلنا هداة مهتدين كسن يا مزنتو شليو وسشليسوا نبير وعلم صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول النبي يا أبو بكر الصديق يرنك تيواتي كن صلى الله اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم wato ya Allah lallai ni na zalunci kai na zalunci mai yawa wala yaghfiru dhunuba illa an ba mai gafarta zunubai sai kai faghfir li maghfiratan min indik kai mun gafara wata gafara ta musamman daga wurinka warhamni kuma ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim lallai kai ne al mai jin kai ar-rahim kuma al mai gafara ar-rahim mai jin kai wannan bukhari da muslim suka rubuto na shida wa amara aisha ta radiyallahu anha an taqula annabi ya umarci aisha ta rinka fada cikin addu'arta ta ce me اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو أمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك وفي رواية اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد وأعوذ بك من الشر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تعجل عاقبته لي رشدا أو أن أن تجعل عاقبته لي رشدا abin da ya umarci Aisha ta ce ya Allah ina roƙonka min alkhairi kullihi dukkan wani dangi na alkhairi to dan Allah me zaka faɗa cikin addu'a wanda ya wuce wannan dukkan wani dangi na alkhairi ina roƙonka shi ajilihi wa ajilihi na gaggawarsa da mai jinkirinsa ma'ana alkhairin duniya da kuma na lahira kaga na duniya shine na gaggawa kenan kalla bal al wa tazarun al-akhirah mai jinkirinsa kuma shine na karshe kenan ma alimtu minhu wa ma lam alam irin alkhairin da na sani da wanda ban sani ba ma duk koro min shi ya ubangiji wa a'udhu bika min sharri kulli ina neman tsarin ka daga dukkan wani dangin sharri ajilihi wa ajilihi na duniya da na lahira ma alimtu minhu wa ma lam alam wanda na sani da kuma wanda ban sani ba ka kiyaye ni shi ina neman tsarinka daga shi wa as'aluka ha kuma ina neman tsarin tsarinka aljannata aljanna a wata riwaya allahumma inni as'aluka aljannata ko ka ce Allahumma inni as'aluka aljanna ko ka ce wa as'aluka aljanna duk ɗaya ne ya Allah ina roƙonka aljanna wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal da abin da yake kusantarwa zuwa gare ta na aiki ko magana wa uzbika minan nar ina neman kiyayewarka daga wuta wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal da abin da yake kusantarwa zuwa gare ta na magana ko aiki wa as'aluka ina kuma roƙonka a wata riwaya Allahumma inni as'aluka min alkhairi ya Allah ina roƙonka cikin dangin alkhairi ma sa'alaka abduka wa rasuluka muhammad irin duk abin da annabi muhammad bawan ka ya roke ka shi haji aisha tunda ta san ya fi ta sani kenan akwai mai sanin da ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam wa uzu bika min sharri masta'azaka minhu abduka wa rasuluka muhammad ina neman tsari ina neman kiyayewarka daga dukkan abin da bawanka annabi muhammad ya nemi kiyayewa daga gare ka wa as'aluka ma qadayta li min amrin ina roƙonka duk abin da ka zartas mun ka hukunta zai same ni na al'amari an ga ala ta huli rashada ka sanya karshen ta zai zanto shirya gare ni ya zanto rabauta ko wahala sai karshen ta zai rabauta ka sanya mun wannan wannan hadisi imam ahmad rawaito wa tayalisi wal bukhari fil adab al mufrad wa ibn majah wal hakim wa baqa zahabi na bakwai wa kalin da rajulin ma kula fi salati annabi ya ce da wani mutum me kake yi a cikin sallah me kake cewa kala sai ce tashar hadu ina yin tahiya sun as'alu Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar sannan kawai in roki Allah aljanna kuma in nemi kare ni daga wuta daga nan bana cewa komai kuma amma wallahi ma ahsanu ma uhsinu dandana taka wala dandana ta mu'az yace amma ni ban san bugungunin da kake yi da kuma mu'azu shi ma gungunin da yake idan ya mana limanci din dukan ji kuna gunguni ban san me kuke cewa ba fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce haula hanu dandin mu ma gungunin da muke a nan wajen muka tsaya roƙon Allah aljanna da neman tsarin wuta <laughs> doka ga ya ce yakan yi tahiya sannan ya roƙi Allah aljanna ya nemi tsari daga wuta kar ka ce to ya bai salati ba akan ce tahiya suna nufin har salati ya shiga ciki wani lokacin tunda ba sa rabe su da juna su sahabbai kun gane ko haula hannu din dangana shine malai sai ai mas'alatukal ya au kalamukal khafi wato magana wadda take a boye mutum baka jin me aka faɗa a dandana to an yi takallama radul bi kalamin tusma'u nagamatuhu wa la yufham mutum yayi magana da kalmar da ana jin gurnanin kalmar amma ba a fahimtar me yace an gane ko na takwas wa sami'a rajulan annabi ya ji wani mutum ya kulu fi tashahudihi yana faɗa cikin tahiya Allahumma inni as'aluka ya Allah wa fi riwayatin billahi al-wahid al-ahad as-samad alladhi wa lam yulad kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim wato kenan allahumma inni as'aluka ya allah lalle ni ina roƙonka ya allah ya allah al-wahidul ahadus samad ko kuma inni billahi alwahidil ahadis samadi idan ka karanta wannan riwaya kun gane ko ina roƙonka ya Allah alwahid kadaitacce as-samadu al-ahadu kuma dai kadaitacce as-samadu as-samad wana wanda ake nufinsa da bukata wanda duk bukata in ta taho sai dai a je wurin shi in ana neman saukin ta allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba haife shi ba walam yakul lahu kufuwan ahad ko ya da wani kini gare shi wato ba wanda ya kama da shi ina roƙonka an tagfira li zunubi ka gafarta mun zunubaina innaka antal ghafurur rahim lalle kai ne al-ghafurur ar annabi ya ji wannan mutum yana faɗa cikin tahiyya bayan ya kammala tahiyya ya salati ya karanta wannan fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ce kad gufira lahu kad gufira lahu yace lalle an gafarta masa lalle an gafarta masa to kun ga irin waɗannan wanda suka samu tabbas ai su yafi dacewa mutum yake nan lalle za ku ga maganar Imam Ahmad da aka nace yace ma ja'a fil khabar aka ce ba dai zan yi wani bai ce ma ja'a fil khabar din Nasara wa sami'a akhar annabi ya ji wani mutumin ya kulu yana cewa fi tashahudihi cikin hiyarsa. aidan kuma dai yace Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak al-mannan ya badi as-samawati wal ardh يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه تدرون بما دعا قالوا الله أعلم قالوا الله ورسوله أعلم قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم وفي رواية باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى haka ya yaji wani mutum kuma ya yi ya yace Allahumma inni as'aluka bi anna lakal ham ya Allah ina roƙonka don cewa kai ne wanda dukkan dangin yabo yake tabbata gare ka kai ka cancanci yabo sama da kowa la ilaha illa an ba abin bauta bisa ga cancanta sai kai wahadaka kai kadai la sharika laka ba abokin tarayya gare ka almannanu kai ne mai baiwa ya badi as-samawati wal ardh ya wanda ya kagi halittar sammai da kasa ba tare da ya kwaikwaya wajen wani ba ya zal jalali wal ikram ya ma'abutan buwaya da karamci da girmamawa ya hayyu ya kayyumu ya rayayyen da bai san mutuwa ba babu bata gabaci rayuwarsa ba ya kayyumu ya wanda yake gudanar da al'amuran bayi gaba daya ya kawo ɗari ya kawo damana ya kawo zafi ya kawo mutuwa ya sa a haihu ya arzuta ya kashe ya raya ya kaskantar ya daukakar ya wadatar ya talautar alqayyum kenan wanda ke gudanar da dukkan al'amuran bayi ba abin da ke faruwa a cikin duniya illa bi qada'ihi wa qadrihi abin da duk ya faru shi yaso wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin shi ke rike da sama da kasa dan kasu rushe yumsiku samawati wal arda an tazula wa yumsiku samaa an taqa al ardi illa bi izni shine al qayyum inni as'aluka al janna bayan ya wa Allah ya gode kirari sai ya ce lalle ne ina roƙonka aljanna wa uzbika minan nari ina neman tsarinka daga wuta haka ya faɗa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam li ashabi sai annabi ya ce da sahabbansa tadruna bima da'a kun san mai ya roƙa kuwa qalu sai suka ce Allahu wa rasuluhu alam suka ce Allah da manzon sa ne kawai suka san da me ya roƙo ce kun san da me ya roƙo kun san lafazin da ya roƙo da shi me sunansa فقال سي النبي تي والذي نفسي بيده إن رنسوا دا وند رينا يكي هننسا لقد دعا الله باسمه العظيم أو رواية لقد allah الله باسمه الأعظم yace hakika ya roki Allah da sunansa al'azamu ismul azamu kenan ina mai neman ismul azamu gashi nan gashi nan gurin da shaidar bakin annabi kar wani je ya rubuto wani abu ya kawo waɗansu larabcin sai zo ce maka shine ga ismul azam ka ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'aluka al wa uzbika min an kaga duk wancan abin na kilari ne a ina addu'a take inni as'aluka al-janna wa uzbika min an abu na farko du'a wa ibada ne abu na karshe du'a wa mas'ala ana son ka fara gabatar da du'a wa ibada sannan ka biyo baya da me du'a wa mas'ala idan kai yabo ga Allah kai salati ga annabi duk du'a wa ibada kai in ka roki aljanna cewa da kala da laka ko almanna ko badi as-samawati ardi ko zan jalalul ikram ko ya hayyu ya qayyum wanne ne ismul azam duka ne ismul azam ko wani sashi da ciki duka ne ismul azam ma'ana ba zan yi ismul azam ba sai in na faro daga Allahumma inni as'aluka bi annaka alhamdu har zuwa ya hayya qayyum sannan daga nan zuwa can shine ismul azam ko ya yake <laughs> abin da galibin malamai suka suna kai ya hayu ya kashi saboda akwai asar da yake nuna cewa ismul azam yana cikin surori guda uku a cikin alkur'ani cikin suratul bakara da ali imran da suratul taha suratul bakara allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum suratul ali imran alif lam mim allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum suratul taha wa anat li wujuh lil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala zulma shi ne ismul azam ko to wannan shine ismul azam amma da yadda yake a cikin addu'a ka hada gaba daya wanda duk ya roki ya Allah da suna azam kenan allazi idza du'iya bihi ajaba wanda in an kirayi Allah da shi zai ansa wa idza su'ila bihi a'ta in an roke shi da shi kuma zai bayar wannan riwaya Abu Dawud da imamu nasa'i suka rawaito da imamu ahmad haka kuma al-imamu al-bukhari fil adab al-mufrad da kuma imamu tabarani da ibnu manda a cikin kitabut tauhid bi asani da sahiha da sanadai waɗanda suke sahihai na goma wa kana min akhir ma yaqulu bayna at-tashahhud wa at-taslim yana karshen abinda annabi ke faɗa tsakanin tahiyya da sallama sai ya ce me اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت wato ya Allah ka gafarta min abin da na gabatar na mummunan aiki da abin da na yi jinkirinsa ban yi shi ba na mummuna din ko na kyakkyawa da ban yi ba karka kama na da laifin wa ma asarar da abin da na sirranta wa ma alan da abin da na bayyana wa ma asraftu da abin da na ketare iyaka duk gafarta min wa ma an ta'alamu bi min ne da abin da kai ne ka fi ni sanin shi ma kila ni ban ma san nayi ba ko ban san na bar shi ba na kyakkyawa ko ban san nayi shi ba na mummuna duk gafarta min shi antal muqaddimu wa antal muakhiru kai ne magabaci kai ne na karshe magabacin da baya da farko na karshen da baya da karshe kenan la ilaha illa ant ba wani abin bauta bisa ga cancanta sai kai to kaga wannan ma'adif ya kunshi wato kalmomi manya manya to kaga dai mutum cikin goma nan alal akalli mutum ya haddace uku mutum ya haddace hudu don Allah idan aka samu muhimma cikin daren nan a yau zai iya haddace duka kafin ya bacci idan aka samu kuma wanda yake na baya baya shi kuma zai iya haddace rabi idan ka haddace duka kafin gobe da asuba in ka tashi ka tisa su kuma sun zauna kenan gobe kuma sai ka raba su cikin sallolin azhar la'asar magariba isha'i ba shi kenan ba jibi ka sake raba su gata ka sake raba sun hadda inda ka haddace fatiha ba ka jin tsoron za ta zube haka su ma sun zauna daren ba su ka jin tsoron za su zube ana nan kuma mako mai zuwa kuma sai ka haddace sauran ba shi kenan ba shi kenan ga sunna cikin ayyukan kada da maganganun ka kenan ba abin da ya fi sauki irin ban sunna ka ga addu'ar kala kala ce akwai gajejjeru saboda masu rauni wanda ka faɗa abu so goma kafin ya rike so daya akwai irin nasu akwai na yan tsaka tsakiya akwai kuma na zakakurai waɗanda suke da fasa wanda cikin daren wani sai je haddace gaba ɗaya cikin awa ɗaya ya gama da su kafin ya bacci to duk wannan mutum sai ya nusantarwa kansa eh ban ji ba ga inda annabi ya ce a yi su tsakanin yin sallama da yin salati na annabi ke su cewa a yi su alƙanus kuma wannan bai tabbata ba eh? ya magana ta wasu liyana da yake ne mai a yana yi magana ta wasu addu'a ta tara to a cikin wannan yace fihi tawassulu bi asma'illahi alhusna wa sifatihi a cikin wannan za mu iya fahimtar ashe ana yin tawassuli da sunayen Allah mafiya kyawu da siffofinsa kuma dan yace ce laqad da Allah bismihil a'zami ko bismihil azimi wa huwa ma amara Allah bihi fi qawlihi wa lillahi asmaul husna fad'uhu biha wannan shine abin da dama Allah ya umarni da shi cikin fadin sa wallahi al-asmaul husna fad'uhu biha wa amma tawassul bi ghairi zalika amma yin tawassuli da wani abin da ba sunan Allah ba ba sifar sa ba kala jahi kamar kai tawassuli da alfarman wani wal haqqi ko da haƙƙin wani wal hurmati ko alfarman wani darajan wani faqad nasa abu hanifa rahimahullahu ta'ala wa ashabuhu ala karahatihi al-imam abu hanifa annomar bin sabit da shi da sahabbansa almajiransa sun ce wannan makaruhi ne wahiya inda al-itlaqi su ko magabata idan sun ce makaruhi suka yi zalakin wannan kalma littaharimi suna nufin haramci kenan wa min ma yusafu lahu yana daga cikin abin da zai sanya damuwa an tara aksaran nasi zaka ga mafiya yawan mutane wa fihim kasirun min al cikin su ma akwai yawa daga cikin manyan manyan shehunan malamai qad a'radu an hadha tawassul al-mashru' ittifaqan sun rabu da wannan tawassuli wanda aka shar'anta mana wanda duk duniya ta ittifaki akai shine tawassuli da sunan Allah da sifarsa sun kawar da kai ba sa yin sa an gane ko fala ta kada ta sama wa adam minhum yatawassalu bihi da wuya ka ji wani ya tsaya yana tawassuli da sunan Allah ko da sifarsa ma muhafazatihim ala tawassul al mubtada ga su ko sun tsaya ka'in da na'in sun kiyaye tawassuli na bid'a allazi aqallu ma yuqalu fihi wanda mafi karancin abin da zaka faɗa ka ce innahu mukhtalafun fihi ka ce an yi sabani cikin sa tawassuli da Allah kuma an yi ittifaki cikin halaccin sa tawassuli na bid'a kuwa in za ka yi magana ma ka zanto mai tasahuli mai rangwamin magana mai ba da arahan fatawa to a ce an yi saɓani cikinsa yudawimuna alaihi tare da haka suna da dimantarsa ka hula la yajuzu ghayruhu kai ka ce baya halatta ma a yi wani tawassuli wanda ba na bid'a ba wa inna li shaykh islam ibn taymiya risalatan jayyida ibn taymiya yana da wani littafi da yake kyawa fi hadal mawdu'a a wannan mawdu'i shine tawassuli ismuha wato sunan wannan wasila tashi at-tawassul wal wasila wato ka'idatun jalila fi tawassul wal wasila fal tutana da haka ya kamata a je a leka wannan littafin ne ibn tabiya fa innaha hammatun jitta lafazin hammatun yana daga cikin kuskuren larabci da ya yadu har bakunan malamai sai dai a ce fa innaha muhimmatun jidda amma hammatun jidda haza amrun hammun kuskure ne a larabci sai dai haza amrun muhimmun la masila laha fi mawdu'iha ba ta da makamanciya a cikin mawdu'inta wato wannan littafin na ibn tabiya ba ya da kane kowa a cikin mawdu'insa ya tara maganganu da suka dace sun ma risalati albani ce sannan kuma sai wata risala ta da nayi at-tawassulu anwa'uhu wa ahkamu sunan littafin da shi ne wa kattubi amratayn yace an buga ta haso biyu wannan risalan tawa wa hiya hammatun arba ita ma tana da matukar muhimmanci fi mawdu'iha haka da wa hiya muhimmatun fi mawdu'iha wa uslubi haka uslubin da ya amfani da shi uslubi ne mai sauki larabci mai sauki ma radi ala babu shubhatin jarida yace na kawo su tare da mayar da martani kan waɗansu shubha sababbi min babu da al-mu'asirina daga waɗansu dakatira na yan zamani waɗansu masu takardar shaidar digiri na zamani eh, suna ganin ah, sun yi bincike kan mas'ala hadana lahu wa iyyakum ajma'ina at-taslimu yin sallama cikin sallah ko ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر yace annabi idan ya tashi yin sallama yana yin sallama damansa assalamu alaikum wa rahmatullah har sai an ga kyallon kumatunsa na dama sannan ya sake yin ta hagu assalamu alaikum wa rahmatullah har sai na baya sun ga kyallon kuncinsa na ku. kun gane ko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah haka ya kasance yana yi a wani lokacin wannan shine riwaya ta muslim da abu dawud da imam nasa'i da ibn khuzaima da sauransu wa kana ahyanan yazid fi taslimat al-ula wa barakatuhu wani lokacin a sallaman farko sai ya kara kalmar wa barakatuhu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah nau'i biyu kenan ko wannan riwaya ita kuma Abu Dawud da Ibn kuzaima bi sanadin sahihin har zuwa ƙarshe wa kana idza qala in yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wani lokacin idan ya ce idan ya faɗa wa kana ahyanan yazidu fi taslimatul ula wa barkan mun wa kana idza qala an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wani lokacin idan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah a damansa iktasara ahyanan ala qawlihi an yasarihi assalamu alaikum a hagu sai ce assalamu alaikum wato ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum a hagu kenan mun samu nau'i nawa uku wa hayanan kana yusallimu taslimatan wahidatan wani lokacin yakan yi sallama ɗaya sai ce mai assalamu alaikum wato sallama guda ɗaya kenan tilka a wajihihi zai yi ta ne a fuskarsa a inda yake fuskanta yamilu ila shikil aimani shai'a ya ɗan karkata dama kaɗan assalamu alaikum dama zai yi kaɗan ba zai juyo haka yadda za ga kumatunsa ba a zai ɗan karkata damansa ne assalamu alaikum ya zai sallama ɗaya sallallahu alaihi wasallam kun gane da kyau na'am ban ji ba wani mutum ya haka daga ya <laughs> yi baya cikin hadisi za a kyale musu kayan su mutum ya jujjuya kai haka mun burguda ya ce salamu alaikum wato kun ga dai muna da nau'in sallama har guda nawa guda hudu ta farko assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ta biyu assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullah ta uku ba assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ta hudu assalamu alaikum an riga an kammala wannan hadisin da yake nuna annabi na yin sallama ta hudu ibnu kuzaima ya ruwaito shi da al baihaqi wa dhiya fil muhtara wa al ghani al maqdisi wa al ghani al maqdisi fi sunani bi sanadin sahihin wa ahmad wa tabarani fil awsat min zawaid al mujamain wal baihaqi wal hakim wa sawa wafaqa zabi ibn al mulaqqin albani da ya inganta hadisin tare da cewa waɗansu malamai sun ce da'ifi ne amma ya inganta shi saboda yana da hanyoyin da ake masa ta kauya da su wa kanu yushiruna bi aydihim idza sallamu an al yamin wa an al-shimali annabi ya ga sahabbai sukan yi nuni da hannayensu dama da hagu idan sun yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah su nuni da hannun dama assalamu alaikum wa rahmatullah su nuni da hannun hagu fara'ahum rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya gansu fa qala sai ce ma sha'anukum tusiruna bi aydikum ka annaha aznabu khailun shum ya ce menene ya safe ku ne kuke yin ishara da hannayenku kai ka ce jela ce ta kangararren doki yana kada jela zai yi tumbe idza sallama ahadukum yayin da danku ya sallama sai haka malai ce jam'u shamus wa huwa an-nafur min ad-dawab idan an ce shamus kuma shine dukkan wani kangararren dabba allazi la yastaqirru li shaghabihi wa hiddatihi wanda baya tsaya wuri daya yana ta kai ka yana ta tumbe yana rigima falyaltafit ila sahibihi ya ce dan haka abinda mutum zai in zai sallama ya waiwaya zuwa ga inda dan uwansa yake a damansa assalamu alaikum rahmatullah ha kuma a hagu ya waiwaya zuwa ga inda dan uwansa yake wala yumi bi yadihi ba sai yayi nuni da hannunsa ba zuwa ga dama ko hagu falamma sallu ma'ahu aidan yayin da sahabbai suka yi sallah tare da annabi wata rana lam yaf'alu zalika bi si hakan ba wa fi riwayatin a wata riwaya sai yace da su inna ma yakfi ahadukum an yada yadahu ala fakhzi abinda zai ishi ɗayan ku shine ya dora hannunsa akan cinyarsa sallima wa ala akhihi min yaminihi wasu mali, sannan ya sallama ga dan uwansa da yake damansa ko hagun dinsa shikenan ba sai ya nuni da hannun ba sallima yusallimu ala akhihi man yayi wasali anaka ثم يسلم على أخيه من على يمينه كي من mu ce? saboda mito summa sallimu ala akhihi min ala yaminihi wa shimalihi wallahi ya hatamin yanzu dai ba mu da wasali a cikin ruwaya amma zai iya daukan min zai iya daukan man duk al-irabi na larabci zai iya daukan guda biyu yanzu abinda zai rabe mana gardama shine in mun ga ruwaya da aka wasalce an ce min ko an ce man sai mu mayar da shi ya zama shine wayar wato hadisin muslim da abu awana da da asirat da ibnu kuzaima da tabarani to bari mu duba magani tambihu laqad harrafa al-ibadiyya hadha al-hadith fa rawahu rabi'uhum fi musnadihi al-majhul bi lafdhin akhar liyahtajju bihi ala butlan as-salati indahum bi rafi al-aydi ma at-takbir wa minhum as-sayyali al-mardud alayhi fi al-muqaddima wa lafdhuhum batil wa bayanuhu fi ad-da'if wa annad dibbi shafi mu bayan ni dai kan nafi min ala yamini amma zai dauka ma'anar man ala yamini amma tunda hadisin yana cikin musulmi sai mu duba shi magani an gane ko wujubu taslimi sun yin sallama wa kana sallallahu alaihi wa sallama kun wa tahliluha ya'ni salata at-taslim annabi na cewa abin da ke halatta yin abubuwa kuma a cikin sallah shine sallama da an yi sallama dukkan abin da aka haramta mai yanzu ya dawo ya zama halal da an haramta ma magana yanzu ya zama halal da an haramta maka waiwaye yanzu ya zama halal da an haramta ma kaza yanzu ya zama wa ha at-taslim yana da yawa to yin sallama da wajibi ne cikin sallah kenan al-khatima cikon littafin mala yace kullu ma taqaddama min sifati salatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da ya gabata na bayanin siffar sallar annabi tsira da amincin bata gare shi shi da iyalan gidansa yastawi fihi ar-rijalu wan nisa maza da mata duk sun yi tarayya a cikin sa daidai wa daida walam يرد في السنة ما يكتب استثناء nisa'i min ba'd zalika ba abin da yazo cikin sunna wanda yake nuna a togace mata a ce ban da su cikin duk abin da muka yi bayani kun gane bal inna umuma qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallu kama ra'aytumuni usalli yashmaluhunna yace gamewar maganan annabi cewa ku yi sallah yadda ko ga ina sallah ya shafi har mata ba wai maza kaɗai ya shafa ba da haka duk abin da aka ce namiji zai yi haka ita ma mace za ta yi ba za ka togace su ba sai da dalili wannan magana da albani ya kawo yace wa huwa qawlu ibrahim an-nakhai ita ce maganar Ibrahimun ka'i ɗaya daga cikin shugaban tabi'ai in ban manta bai na cikin ɗaliban Abdullahi bin Mas'ud kana ya ce ta fi salati kama ya yaf'alur rajulu haka Ibrahimun ka'i ya faɗa irin abin da namiji zai yi a cikin sallah haka ita ma mace za ta yi babu bambanci inda namiji zai bayyana karatu ta bayyana inda zai sirranta karatu ta sirranta irin tahiyyar da zai haka za ta yi irin salati irin addu'a irin zikiri irin tasbihi komai da komai adiyatul istiftahi isti'aza basmala karatun fatiha ruku'i sujuda duk komai iri ɗaya ne zama na alfars zama na attawarruk da muka yi bayanin bambanci tsakanin zama da na farko irin yadda namiji ya haka mace za ta yi taf'alul mar'atu fi sala kama yaf'alur rajulu wannan riwaya akhrajahu ibnu abi shayba ibnu abi shayba ya rawaito cikin littafin al-musannaf bi sanadin sahihin anhu da ingantaccen sanadi daga gare shi wa hadisin zimamul mar'ati fi sujudi hadisin da yake nuna cewa mace za ta tattare jikinta cikin sujuda wa anna laysat fi zalika kar rajuli cewa ita da namiji ba ɗaya bane ba za ta takuri wuri guda kar ta ware kafafunta ta matsa su wuri guda ita ba kamar namiji bace mursalullahu jata fihi hadisi ne mursali hadisi mursali ko hadisi ne da'ifi an gane ko rawahu abu dawud fil marasil imamu abu dawud ya rawaito cikin al marasil dinsa an yazid ibn abi habib daga yazid ibn abi habib wa huwa mukharrajun fi dha'ifa albani yace mun yi bayanin takarijin hadisin sa da sanadinsa cikin silsilatul ahadith dha'ifa jerin hadisi na 2652 kaga riga an gama magana mace ta kula cikin sallah wannan bai tabbata ba hadisi ne mursal mursal kuma da'ifi ne a malaman fikihu ba mai kafa hujja da mursal sai in malikiya da mazhabin abu hanifa amma sauran malamai ba su yadda da abin nan ba shafi'i da imam ahmad bin hanbal da sauran abin nan dukkan malaman almuhaddisun ba sai da mursal ba domin mursal yana cikin hadisi da'i an gane ko dubu biyu da tsari shida zai zama na hudu kenan a na biyar ma zai zama na biyar zai zama wa amma ma rawahu al-imam ahmad fi masail ibn hi abdullah an abinda imam ahmad bin hanbal ya ruwaito. daga wato ainihin daga abin nan daga a cikin masail din ɗansa abdullahi da ya ruwaito daga shi imamu ahmad an ibn umar an karɓo magana daga abdullahi dan umar annahu kana ya ya ya yatarabba'na fi salati yana umartan mata su yi zaman tarabbu'i a cikin sallah zaman tarabbu'i shine harɗe malai ce fala yasihu isnaduhu wannan sanadin bai inganta ba li'anna fihi abdullahi ibn al-amri bin al-umari ko al-amri a cikin akwai abdullahi ibn al-amri ko al-umari wa huwa da'if shi kuma da'ifi ne wa rawal bukhari fi tarikh sagir imam bukhari ya rawaito magana cikin at-tarikh sagir bi sanadin sahihin an ummi darda da ingantaccen sanadi daga ummi darda annaha kanat salati fi salatiha jilsatar rajuli wa kanat faqihatan ummu darda kaga sahabiyya ce ta kasance tana yin zama cikin sallah irin zaman da mazaje ke yi kuma an riga an santa faqihiya ce cikin matan sahabbai malai ce wa haza akhiru ma tayassara jam'uhu fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karshen abin da ya saukaka mu tara maka shi cikin bayanin siffar sallar annabi min at-takbir ila taslimi tun daga fadin Allahu akbar zuwa cewa assalamu alaikum wa arju Allah ta'ala an yaj'alahu khalisan li wajhihi al-karim yace ina roƙon Allah ya sanya wannan abu ya zanto khalis domin shi kadai wa hadin ila sunnati nabiyhi ar-rauf rahim kuma littafin ya zanto mai jagorancin mutane zuwa ga bin sunnar annabinsa ar-ra'uf ar-rahim wa subhanallahi wa bihamdihi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد يرفي دا واتو كفارة المجلس ya kuma rufe da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati wannan shine karshen abin da ya saukaka na sharhi kuma na cikin wannan littafin da na karanto mana cikin harshen Hausa babu mamaki an samu kurakurai masu yawa a ciki waɗanda ya zuwa yanzu ba mu gano su ba muna roƙon duk abin da ya zo na kuskure a ciki ubangiji ta'ala shi ya fi mana abin da kuma yake na daidai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon zuwa cikin ayyukanmu na yau da gobe kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa mu yi tarayya cikin lada da mai karantawa da masu saurare da masu tambihi da masu ba da nasiha ko a rubuce ko a bayan fage bayan an tashi ubangiji ta Allah wa kowa sakaya da alkhairi da waɗanda suke da da kasa ɗin ko ta hanyar sayarwa ne dan al'ummar musulmi su fahimci addini ubangiji ya saka musu alkhairi ballantana wanda suka yi ta maza kuma suke yaɗawa ta wasu daga cikin kafofin watsa labarai duka dai Allah sa mu yi tarayya cikin lada abinda ba zan manta ba shine akwai wasiƙu guda biyu daya mun karanta ta tun kwanaki cikin darasi wanda wani kuskure da na wajen fassara wani dan uwa ya rubuto min wasiƙa da larabci na bashi ansa a larabci ina jin mun karanta mun fassara ba zan iya tana ko kasa na nawa bane ba to irin wannan na ji daɗin wannan wasiƙa kwarai da gaske sannan kuma na biyo akwai wanda ya rubuto ta karshe wanda shi bata shafi kuskure na ba sai dai ko kuskuren mai littafin ko mai ɗaba'a wajen addu'ar da muka karanta ɗaya daga cikin addu'o'in wato yin da annabi ke yi tsakanin sajadu guda biyu a lamba ta biyu shafi na ɗari da hamsin da uku idan kuka duba addu'a ta biyu rabbi gifirli gifirli haka ya rubuta to dan uwa ya ce ya koma duk littattafai da suka kama da suka rawaito wannan hadisi abinda aka rubuta rabbi gifirli rabbi gifirli wanda kalmar rabbu ne aka yi iskatinta cikin littattafan da ya bayyana na yi jinkiri in karanta wasiƙa saboda ina so yadda ya koma ne kuma in koma in je in gan su karɗin rudu da abin da ya ce na koma duk inda ya yi reference ya yi bincike mai kyau duk abin da ya binciko gaskiya ne duk littattafan da ya je ya ga wannan hadisin haka yake nan gurin da aka samu kuskure cikin littafin wala Allah ko daga shi Sheikh Nasiruddin Albani tun da shi ma ba masumi bane zai iya kuskure ko da ba da niyya ba ko kuma daga su waɗanda suka buga littafin madabar da suka buga littafin to dan haka daga cikin littafan da na koma akwai al-azkar sharhin nawawi duk da cewa littafi ne ba marja na farko ba ya kamata in koma na biyan amma saboda karkashin sa akwai malam Abu Usama Salim bin Eid al-Hilali yayi takharijin a sabon daba a ya bugo sahihul kitabul azkar wa wato ya ware hadisai sahihai da da'ifai na kitabul al-azkar na Imam nawawi to a cikin juz'in sa na farko ya kawo hadisin rabbi gifirli rabbi gifirli kuma a ƙasa ya yi commentary mai kyau akan hadisin ƙarshen dai natija shine hadisi ne sahi. wato a maimakon rabbi gifirli gifirli sai dai ka ce rabbi gifirli rabbi gifirli an gane ko so nawa kenan so biyu rabbi gifirli rabbi gifirli wato kalmar rabbu ce ta faɗi a cikin riwayar ko daga mai littafin ko daga madaba'ar da suka buga wannan littafi shi ma wannan dan uwa na rubuta masa ansar tambayarsa to a ansar wasiƙa sa kai da kuma ɗan bayani da na yi masa na waɗansu matsaloli da suka shafi ni da shi amma dai wasiƙa sa ta yi kyau ko binciken da ya yi kyau kuma duk abin da ya binciko gaskiya ne Allah saka masa alkhairi kuma samuwar irin waɗannan mutane guda biyu shine abin da dukkan wani mai karantarwa yake so a duniya samun ɗalibai masu fahimta masu basira waɗanda idan an abada za su koma a ilmance su binciko shi kuma in sun tashi rubuto maka ka sansani ƙanshin ladabi da ƙauna a cikin rubutunsu ba ka ga ko rashin kunya ko karan tsaye ko rashin ladabi ko abin nan ba wasiƙunsu sun yi matukar kyau sun ƙayatar da ni kwarai da gaske sai dai shi na karshen da na rubuta wasiƙar sa da abin nan ɗinsa da na tashi fitowa na rasa inda na sasa saboda lokacin karatu ya an kiran sallah sannan na tashi nema na rasa inda take daga baya idan na samu mota da ansa ta zan bashi kamar yadda na ba wancan ansa sa Allah ya saka wa kowa da alkhairi wannan shine karshen abinda ya sauƙaƙa na wannan littafi kuma daga yau shi kenan karatun talata shi kuma ya dakata daga yau kenan sai dai in mun yi tunanin littafin da ya kamata a sa saboda yanzu ba za mu sa sabon littafi dan azumi na dab da zuwa akwai laccoci da za a tsara na ramadaniyat waɗanda ko an sa littafi kila bai fi a yi so ɗaya ba in ya yi yawa ya kai so biyu sai a shiga darasar ramadan da laccocin da za a tsara wanda bayanin su zai zo nan gaba dan haka dai daga yau dai babu karatu talata har sai in Allah ya kai mu da rai bayan azumi sannan a ji menene sabon salon karatun da zai biyo wani littafi za a sa da za a yi bayani sauran karatu suka kuma kowanne ranar karatun in ya zo aji bayanin za a yi wassalamu alaikum wa su ne kamar haka idan mu kuma ta darasin da ya wuce mun wuce ta maganar dawal alkanut muka yi magana kan cewa abubuwan da ake ta kara cikin dawal alkanut galibi wasu tabbata ba cikin sunna akwai bayanai a to da na duba cewa zan yi mana waɗansu daga cikin bayanai a kai sana ga za su yi tsawo kwarai da gaske in suka yi tsawo kuma sun fita daga mawdu'in da muke ciki mun shiga wani sabon mawdu'i mai zaman kansa amma tun da ramadaniyat za su zo a cikin ramadaniyat sai a keɓance wani darasi eh, sai a keɓance wata lakta ko na dawa akan wannan dan a samu bincike mustaqilli kan wannan wato idan aka zo magana kan falalan kiyamun laili da alkanut din sai a shigar da har maganar dawal alkanut abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba da ko maganar dawo khatimul qur'an ta tabbata ko bata tabbata ba da sauransu tun da galibi waɗansu sukan sauke alqur'ani a cikin sallan tarawih ko tahajjud daga karshe kuma su yi dawo khatimul qur'an to wannan ta tabbata ko bata tabbata ba na ga dai gane mu jinkirta shi a can dan ya sami a bashi haƙƙin sa na bincike dan ba a gaggawa a hakar ilimi dan muka faɗa yanzu anan sai ya tsawo bai dace kuma da nan ba wannan yake cewa mutum a cikin addu'ar karshen sallah wannan addu'o'in mutum zai iya maimaita ko eh, ya dauki guda ɗaya maimaita sama da sau ɗaya ko ba zai haka ba mu gane cewa cikin dukkan addu'o'i ko azkar da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka faɗa aka baka adadi to baya halatta yi ƙasa ko sama da wannan adadin sai ka takaita kan adadin da aka baka sai in wani dalili ya zo nuna ka iya yin sama da haka din kun gane ko abinda ba tsaye dai maka bukwa maka kai ka riga da in ka ga dama kai so ɗaya in ka ga dama kai mai taso uku in ka ga dama kai so nawa lafazin dai annabi ya bari ya ce ai yanzu ba za ka zo ne ka iyakance wani adadi ka ce dole sai shi za a yi ba sai a ce ina dalilin ka tunda dai annabi ya kawo shi kofa buɗe haka sai dai zahirin abin da yake bayyana daga cikin hadisin musamman irin waɗanda annabin ya koyar ko yasa sahabbai suka yi ba a nuna akwai mai ba ce da haka idan kai so ɗaya ma bukata ta biya wanda zai karo kawo ubangiji ne bai sai dole sai ka maimaita ba shin ma muna iya yin addu'ar bude sallah ma muna iya yin du'a istiftahi kamar yadda liman ke iya yi gaskiya ne mace mai jego idan mace mai goyo idan yaro ya mata bawali ko mata gaidi ba za ta yanke sallah ba za ta cika sallah wannan magana ce cikin maganganun malamai akwai malaman da suke ganin matukar ta riga ta fara sallah dan yaro ya mata fitsari ba za ta tsaya ba za ta shiga da sallah tunda wannan wata najasa ce da ta shafi wajenta ba ta shafi ita ba daga jikinta bane ba ba hadasi bane ba hadasi abin da ya fito daga jikinta to bawalin yaro ko ga'idinsa ba daga jikinta yake ba akwai malaman da suke ganin za ta kammala sallah ta gama sallah ta haka amma dai mafi kyau matukar akwai yalwataccen lokaci to shine sai ta yanke sallah ta sai ta zo ta yi tsarki sannan ta ci gaba da sallar ta ta wanke jikinta ko ta wanke tufafinta ta zama ko in ta san za ta ɗauki yaronta ko ta goya shi to tun farko sai ta sa masa nafkin ko ta sa masa famfas yadda dai ko da ya yi fitsari ko gole ba zai fito har ya bata mata tufafin da ita take sallah da su ba wannan duk magana ga an gina ta ne kan cewa taharatul makan ko taharatu saubil musalli shi sharadi ne cikin sharadan sallah ko ba sharadi bane ba kun ga kuma malaman da suka tafi sharadi ne ko wanda suka ce ba sharadi bane akan wannan aka gina mas'ala sa waje su ce da nan da karatu gobe ta sana ya halarta idan yaro yana kuka wa mace ta yanke sallah ta ayata zan ta sallah farilla a zaune ba wani dalili da ya nuna haka idan yaro na kuka ta goya shi ta ci gaba da sallarsa da shi ko ta rike shi a hannu ta ci gaba da sallah da shi duk ya halatta annabi ya rike yarinya a hannu ya ci gaba da sallah in ya zo ruku'i ko sujada sai aje ta in ya gama abin da zai je miƙe tsaye kuma ya sake ɗaukar ta har ya kammala sallar sa haka da haka ita ma ya halatta ta yi haka amma ta ce za ta yi sallah a zaune a iyakacin sani na ba wani dalili da nuna haka wannan ce idan mutum ya zo na bin liman sallah sai ya samu raka'an karshe cikin sallar isha'i ya zai ya ramata idan liman ya sallama sai ka tashi ka kawo raka'a daya fatiha kadai a sirrance don ita ce raka'a ta hudu a wurinka wannan shi da zance mafi inganci sama da sauran maganganun da malamai suka faɗa wannan yace ya ji wani malami ya waye ke magana akwai magana ne raka ɗaya ce ko raka gajiya a raka ɗaya na ce a haka idan mutum ya samu raka ɗaya zai rama to oke haka na fahimta jazakum khairan idan ya samu raka ɗaya cikin raka a raka ƙarshe ke na raka ɗaya cikin sallar isha ya zai rama to yadda zai rama shine sai ya tashi sai ya kawo fatiha da sura a bayyana sai ya zauna kuma sai ya tahiya daga nan kuma sai tashi sai ya kawo raka'o'i guda biyu duk da fatiha kadai a surrance ba tare da sura ba kuma sai ya zauna sai ya tahiya sai ya sallama dan wannan raka da ya samu ta karshe ita ce ta farko a wajensa saboda hadisin annabi ce ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu abin da kuka riska da neman to ku sallace shi wanda ya kubuce muku ku cika idan ka tashi ciko ne zaka yi ka samu ɗaya sai ka cika nawa uku kai yanzu ta farko ce duk da ita ce ta karshe a wajen liman kai ita ce ta farko wajen ka dan haka idan zaka shiga ka shiga da takabiratul ihram ne takabiratul ihram kuma ana yin ta ne a raka a farko abinda kawai ya hana ka karatu da fatiha dan kana bayan liman a lokacin kana karkashin ikon liman baka cin gashin kanka da haka da liman ya sallama da ka tashi kai raka'ar da zaka kawo yanzu ta biyu ce a wurinka a raka'a ta biyu ko fatiha da sura ake a bayyane sai ka zauna kai tahiya in ka kuma tashi ta uku da ta hudu ce kuma za ka kawo ta uku da ta hudu kuma fatiha kadai ake yi wannan shine mafi ingancin zance wanda yake da goyon bayan hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da maganganun da ba su ba yace wani ya eh? ya ji wani a gidan rediyo yana tambayan wani aljani kuma shi aljanin yana bada ansa har aljanin yana maganan cewa wai annabi halliru bai mutu ba wai ya je mu gada jana'izar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abauci ne aka samu wani aljani da wani da yake zuwa wurin wani mai rukuya ne suka yi wannan kasar kasar da shi har wajen guda uku wanda karshe dai yana so yana nema ya zama fitina ga mutane shi dan jaridar da ya yi wannan hirar kusan kullum na je bauchi muna tare tare muke darasi amma da da shawara ta ni da ba a yada wannan a kafar watsa labarai ba to an riga an yada kad kila ma kila in in wa in kadiba wa ma tazaruka min qawlin wa kad kila an riga an yada shi babu yadda mutum zai yi gaskiyar magana shine annabi kadar ya riga ya mutu yadda kowa ke mutuwa maganan cewa yana nan da rai har lokacin annabi ya zo lokacin mutuwar annabi an ji maganar sa an ji sautin sa ya yanke hukunci tsakanin sahabbai yayin da suke cewa yaya za mu yi wa annabi mu wanke shi cikin tufafinsa ko abin nan sun ji wani sauti aka ce shine halal ko ya je jana'iza duk waɗannan maganganu ne waɗanda ba su da goyon bayan dalilai na shari'a akwai su waɗansu malamai na musulunci sun yi su amma ba su da goyon bayan dalilai na shari'a amma tafsirul kawul sai mu ba su ranar kitabut tauhid insha Allah sun yi tafsirul qawl tunda yana da alaka da aqida kuma maganar aljanu ya jama'a mu fahimci cewa galibin abin da aljanu ke faɗa akwai ƙarya ce jinsin aljan suna da ƙarya da yawa a cikin al'amuran saboda haka ba kamata ya gaskata su har a zuwa yaɗa kafar watsa labarai ba Allah shi kiyaye game da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati su limamin idan sun kammala karatun tahiyya dan nan sai ka sun yi sallama mutum ko mamu bai yi salati ba to ya iya tsaya yi salati ko koyi ya su ka tsaya kai salati in ba zai bada jinkiri da yawa ba sannan sai kai sallama me ya hukuncin mutumin da ya ce shi musulmi ne amma baya sallah shi wannan mutumin malamai sun yi sabani a kansa waɗansu sun ce kafiri ne shi tunda baya sallah waɗansu kuma sun ce mummuni ne amma mai sabo ana masa barazana da gidan wuta saboda haka malamai sun yi sabani guda biyu ne a kansa to duk abin da za a yi sabani akan ka kan cewa kafiri ne kai ko kai musulmi ne ai ya kamata mutum ya nisance ya zama wajibi ka nisanci sallah ita ce masa girman ibada mutum ya ce shi musulmi ne baya sallah kaga ya ta lokacin sa yana da yawa kwarai da gaske Allah ya tsare mu ce mutum ne za su yi sallan sahu so uku amma biyu daga cikin su manya ne ɗayan kuma yaro ne to idan za su yi sahu za su jeru gaba ɗayansu ne ko kuwa shi babban da yaron za su koma baya su yi sahu to ba ce ba a sahu da yaro har wannan tambayar ta zo ana yin sahu da yara hadisan da duk muka sha karantawa da can cewa akwai hadisan da suke nuna sahun yara daban na manya daban duk ba su inganta ba duk da ife ne ana yin sahu da yaro an fahimta da kyau ana yin sahu da yaro sahu kawai da mata ne ba a yin sahu su daban wannan daban an gane ko to saboda haka dan yaro an yi sahu da shi ba komai abdullahi dan abbas ya yi sahu da annabi lokacin da annabi yake yamun laili hadisin yana cikin bukhari wajen fasarar inna fi khalqi samawati wal ardi waqtilafi al-layli wan nahari la ayatin lil albab da kuma kitabut tahajjud ah, da abdullahi da abu na yaro karmi da yazo ma sai ya tsaya a hagun din annabi sai annabi ya kama kunnan sai ya zagawo da shi ta baya dawo da shi damansa kuma suka jeru wannan me suka yi ba sahu ba da shi da hadisai masu yawa wanda suke ana yin sahu da yara da haka idan mutane uku za su yi sallah namiji babba ya wuce liman su yaron da abin nan din yaron da shi wannan dayan sai su jiri su sahu a baya a bayan shi liman din idan yaron ya fi su iya karatun qur'ani ya shine limami kaga nan ba muskila su manyan sai su tsaya a baya su sahu <laughs> wannan kuma yake cewa wace ran addu'a ya kamata yawa mujahiduna a cikin sallarsa har yanzu bai san wai in ma zai addu'ar wace kungiya ce wadda take kan gaskiya da ya kamata ya addu'a ba sai kai ba mu malam ba sai ka faɗi suna ba <laughs> idan kai dan Allah ya taimaki mujahidai duk inda suke a duniya waɗanda suke na gaskiya ba sai su dace da addu'ar ba ai ba ta akai sai ka faɗi sunan kungiyar ko jam'iyyar ko ta ƙasa kaza ba sannan Allah ya karba kai a zuciyarka kana yin addu'a dan mutane na gari dan mujahidun allazina jahiduna fi sabilillah a duk inda suke a ban kasa Allah taimake su shikenan ba wai sai ka san wace kungiya ce take kan gaskiya ko wace ce take kan ƙarya ba sannan ba lalle ne sai a cikin sallah ba ka iya yi a wajen sallah addu'ar iyaye ma ba lalle ne sai ka faɗa sunayen su ba wannan yake cewa kuma wa yana son ya sani cewa ya halatta ya la'anci america a cikin sallah wai shi dai ya tsani kafirai gaba ɗaya duk inda suke kuma yana son ya la'ance su maganar la'anta tun annabi na yi an hana shi waɗansu malamai suna ganin ya halatta ka la'anci kafirai mujmalan amma ka ambaci suna yi bai halatta ba ka iya cewa ya Allah ka kare duk kafirai duk inda suke ya Allah ka wargaza aniyar su Allah ka maida musu makirancin su da kullakullan su amma ba za ka ce ba ya Allah la'anci Boris Yeltsin na Rasha ya Allah tsina Bill Clinton ya Allah tsina Netanyahu ba za ka ce haka ba ba za ka ayyana sunaye ba sai dai ka bar su cikin jumla saboda annabi ya ayyana sunayen waɗansu ya la'ance su da alƙanun Allah ya saukar da aya ya ce da shi laisa laka min al-amri shay'un al'amari ba a hannun kai ke ba aw zibahum aw yatubu alaihim in Allah ya ga dama yayi musu azaba in ya ga dama kuma ya karɓi tubansu karshe Allah ya karɓi tuban waɗanda annabin ya la'anta suka shiga musulunci to kaga annabi kenan ballantana kai kuma karka cewa farin ciki ne sai ka la'anci sunan kafiri sunan hankalin ka zai kwanta kalubalen da kafiri ke maka ya zaka yi ka fita daga wannan kalubalen shi ake bukata kai da yawa daga cikin samari sai su dauka cewa la'antar shine burgewa har in an zo wajen taro wajen taro kana ta la'anta ana kabbara me kai kenan me ce. kafin ka tsine musu dama nuna ne indai kafirai ne ta hasilul hasil kai ba abin da kace dan ka fassara ruwa cewa shine ruwa baka kawo sabon abu ba ina fatan kun fahimta da kyau to saboda haka ya kamata mutum ya san menene abin da zai yi a shari'ance ba menene ya masa zaki a rai ba ka ki kafirai kan wannan ibada ne ka so mu ne wannan ma ibada ne amma shin daga cikin kinsu kuma yana daga cikin abin da aka shar'anta maka yi ta yin addu'a ga ɗaiɗaikunsu sanannu ba a shara'anta maka haka ba ta fuskar shari'a amma a jumlace kalance su wannan babu laifi sai ya kasance wannan la'anta ta fada kan waɗanda Allah ya san za su mutu kan kafirci amma idan ka ayyana wani da wani ka zaɓo wani shugaban kafiran duniya yau ka la'ance shi gobe musulunta ko jibiya musulunta kaga wannan la'antar ba ta da amfani kenan saboda haka ku fahimta ayyana mutum a la'ance shi wannan baya cikin abin da tsarin da shari'a ta shirya da mu ko da annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya kuma ga abin da daga karshe aka ce masa daga baya kuma ya daina yin wannan din a cikin alƙarun sunna shi kamar yadda dalilai suka nuna saboda haka sai a kiyaye wannan kuma ya ce wai ya ji wani malami a cikin rediyo yana ta jawabi kan falalan watan rajab da kuma waɗansu wurare da ake a cikin wannan duk bidawoyi ne ma an biha min sultan azumtan watan rajab ka keɓance shi da azumi shi kadai baya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin bidoyi wanda ba za ka same su ba sai cikin littattafan da suka kunshi bid'a da hadisai da ifai irin su tambihul gafilina durratun nasihina da dai makamantan irin waɗannan abin da yake gaskiya shine watan rajab abin da zaka yi cikin sa shine zaka yi cikin sauran watanni a cikin sauran watanni kana iya yin azumi guda uku kowane wata na nafila sha uku da sha hudu da sha biyar wannan imam bukhari ya yi babu ya kai babin yin azumi kwana goma a kwana uku cikin kowane wata wanda annabi ce wanda ya azumin kwana uku kowane wata kamar ya azinci shekara ne gaba daya domin man ja abil hasanati falahu asharu amsalha kaga uku idan ka azumi uku za a baka goma sa uku kamar ka azinci watan kenan kuma yana da kyau in za ka yi su ranar sha uku da sha hudu da sha biyar ga wata kwanakin da ake kira ayyamul bidi sun ba babu bukhari yayi babu kan cikin kitabu siyam an gane ko wannan kenan sannan ka iya litinin da alhamis saboda annabi yana yi jira da amince tabbata gare shi in kana ganin duk kai mai yawan ibada ne sai ka yi yau gobe ka huta jibi ka yi gobe gata ka huta ba bambanci tsakanin watan rajab da sauran watanni ta wannan fuskar ka yi yau gobe ka huta ka yi yau gobe ka huta amma jeranta kwanakin a jere wannan baya cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wani sahabi ya tambaye shi azumin nafila ce yi guda uku yace ina ganin nafi karfin haka yace to kai guda huda kowane wata yace nafi karfin haka yace duk cikin kwana takwas kai daya ina son sama da haka yace duk cikin kwana kaza duk cikin kwana kaza har aka zawo da shi kai yau gobe ka huta yace ina jin nafi haka annabi ce to babu azumi sama da haka la sama man sama dahara la sama wala aftara ba azumi ga wanda kulle yake yin azumi yace shi bai azumi ba kuma shi bai tsaya ya ci girkin sa ba bai azumi na sunna wanda zai samu lada ba shi ko bai ci abinci ba ma sama wa ma aftara haka annabi bai na cikin hadisi bukhari yace mafi soyuwar azumi azumin annabi dawud kai yau gobe ka huta jibi kai gata ka huta ka tira kai sama da haka baya cikin sunna to kaga masu azinta wajen rai da gaba suke dai bugu da kari ga hadisin Aisha cikin Bukhari annabi yake Aisha take cewa ban taba ganin annabi yana yawaita azumin nafila ba cikin wani wata sama da watan Sha'ban tare da haka baya azunta sa gaba daya shaban ne yake yawaita azumin nafila a ciki ba ma rajab ba kuma inda ba za ka san abin baya da ba kan ka'idar addini ko ilimi ko sanin ya kamata yake ba cewa azumin tsofaffi yanzu dan Allah ya za a yi tsofaffi su kada a ba azumi idan haka ne sai a samu sallar tsofaffi aikin hajjin tsofaffi zakkar tsofaffi zikiri salatin tsofaffi istighfarin tsofaffi sai azumi kadai aka yi tsofaffi sannan kuma su tsofaffi din nan fa in sun manyanta azumin farilla nagari duka ma an yafe musu wa alal ladzina yutiquna hum fidyatun ta'amu miski wanda za su iya yin azumi amma da wahala in sun yi sune kamar tsofaffi to an yafe musu zo su ciyar da miskini bayan sallah ba ramuwa a kansu abinda ana dan Malik garin kai kenan bayan ya manyanta wajen shekara ɗari a duniya kullum shi kenan sai dai da safen ya tashi dafa gurasa da nama ya ba miskini shi kuma ya yi ne yana cin abincinsa wannan shine abin da aka ce to yanzu tsofaffin da aka yafewa azumin gari duka sai kuma zuwa kara musu wata daya su kutum wace shari'a ce za ta yi wannan yanzu in mutum ne wannan za a ce yana da sanari a jingina wa Allah wannan kuwa saboda haka wannan duk al'adu ne a yadda zukatan mutane suke galibi sun fi son bid'a sunna ba sa santa da an faɗi bid'a sai ta yaɗu cikin mutane sama da komai ne amma bid'a kuwa a sunna da an faɗi sunna bid'a sai ta yaɗu amma sunna ko sai ga tana karancin yaduwa yanzu duk ga azumi na masu falala waɗanda za a manta da su sita shawwal yana cikin sahihin muslim annabi ce duk wanda ya shidan shawwal bayan ya ramadan kamar ya azumci shekara ne azumin ranar arfa yana cikin bukhari yana kankare zunubin shekara biyu azumin tasu'a da ashura gashi nan shi ma cikin bukhari na tasu'a kuma yana cikin muslim azumi sau uku a kowane wata yana cikin bukhari azumin litin da azumin wa duk ga sanan gurin tabbatattu bukhari muslim bukhari muslim amma wannan wanda babu shi a ko'ina sai durratun nasu hina kowaye ko wani littafin samar kandi abada Allah samar kandi aka ta dauko duka hadisi mara asali ta kaza kala sai mutane duk duniya ta dauke shi da karfin siya. Allah ya tsare mu abin da zamu iya karanta kinnan tambayoyi sauran sai su hakuri assalamu alaikum warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم